yau laraba sha biyu ga watan rajab hijiran mazan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na sha tara daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a shari'a na al'imam al-muhaddis abubakar muhammad bin al-hussein al'ajuri allah maɗaukin sarki gafarta mashi idan yan uwa ba su manta ba mana bibiyan sharhin azzari'a ila bayani maqasid kitabin shari'a na Fadilati sheikh al'allama rabi' bin hadi umair al-madakhali allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin babi na biyar babu zammul khawarij wannan babi yana ɗauke da bayani akan zargi da suka da fallasa dangane da aƙidan khawarijawa wasu mazhabi mazahibihim da kuma bayyana irin mummunan mazhabinsu da irin mugun tunaninsu da mummunan matafiya da tunaninsu wa ibahati qitalihim da kuma bayyana dalilai da suka zo daga annabi da suka halattar da a yaƙe su wa sawabi man qatalahum da bayyana ladan duk wanda ya kashe su au qataluhu ko su suka kashe shi duk wannan akwai shi a shari'a kuma yanzu duk wanda ya siffanta da waɗannan sufofi na khawarij in ya ji waɗannan nasoshin ba fa zai yadda da shi ake yi ba kun gano wannan da kyau ku domin ina gaya muku da fir'auna ya yadda shi kafiri ne da bai fada da annabi musa ba kun gano wannan shi gane yake shi mai yin daidai ne yana kan turba ce ta kwarai a lokaci ɗaya kuma yana ma zargin annabi musa ne da cewa ya zo ya kawo musu fitina ne a cikin gwamnatinsu kawai kuna lura da wannan to amma dokoki da hukunce-hukunce da nassoshi ba wai za su yi aiki ne idan mai abin ya da yanayi ba kun gano wannan kafirci da miyagun aƙidu ba daidai suke da fasikanci ba kun gano wannan domin fasikanci mai yin fasikanci ya san fasikanci yake abin yana damun shi are shi ne al'ismu ma haka fi nafsika wa karihta an tsala alaihin nas shi duk mutumin da yake fasikanci abin na mai kaikayi a rai ya san fasikanci yake kuma baya son wani ya ga na yin wannan abu. an gano wannan idan ka ga fasiki bai damuwa a ga yanayin yin abu ba karamin mutan marridi ba ne kun fahimci wannan allah maraukin sarki ya tsare mana imanin to amma shi kafiri da mutumin da ya kai matsayi na zama mulhidi to su gaba ɗaya ɗauka suke su ne ma suke kan turba na ƙware duk wanda ba su ba fa a kan ɓata yake allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu to yau za mu tashi gaban da mala ya ce asabaru ala amri a shari'ar musulunci an yi umarni da shugabanninku ku yi haƙuri da su kun fahimci wannan duk kowane irin hali suka ɗauka kowane irin yanayi suke yi su shugabanni haƙuri ake yi da su mala ya ce wa in jaru ko da sun yi zalunci wani ita ce aƙidanmu da muka sha faɗa a cikin littafin al'aƙida malam bar wannan abu kun fahimci wannan wani ita ce aƙidan da muka sha faɗa a cikin littafin ta hawuya kun ga malan almarakal ya kawo mana ita nan su shugabanni ana yin haƙuri da su ne sannan karkace ai sun cuce mu ai sun kware mu ai sun mana kaza annabi ya ce ko me suka yi ku yi haƙuri kun gano wannan da kyau ku yanzu idan ka ƙi yin haƙuri da su su na farko sun taka dokan Allah da dokan annabi sun zalunce ka an gano wannan da kyau ku sun taka wannan doka ta hanyar me ta hanyar zaluntanka an ce kasi sun yi kuna fahimtar wannan to kai kuma in ka ƙi haƙuri da su kai kuma an umarce ka da yin haƙuri ka yi me ka ƙi yin haƙurin a lokaci da ke da su kun zama iri ɗaya ina fatan kuna fahimtar wannan da kyau allah maɗaukin sarki taimake mu to ba kawarije in ya ji wannan sai ce ku murji'a ne ya ya ce ga mutane suna zalunci wai ku ce a yi haƙuri a rabu da su don me za ku ce haka sau da haka su ba su yadda da wannan ba za su ɗauki mataki za su yaƙe su za su yi faɗa da su ko ta halin kaka to a irin wannan yanayin zaluncin shugabanni a daidai lokacin ake gane su wane ne khawarijawan cikin ku don ba khawarije ba zai bi magana annabi ba sam akan wannan kawai yana auna abin da hankalin shi ne da kuma abin da ya yadda a cikin tunanin shi shi zai gudanar da abin da kawai yake so Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malin sai ce huwa amurin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙuri ga shugabanni duk da zalincin su shine umarnin annabi ba huwa manhaju a immati sunnati hu. kuma wannan shine manhaji na imma jagororin ahlus sunna waɗanda suka zo a bayan manzon Allah ɗin an fahimci wannan da kyau akwai daga cikin mulhidai waɗanda sai su kafa hujja da cewa to ya abubakar ya yaƙi su musailama kaga wannan ilhadi ne musailama ai bai daga cin a'immatul musulmi ne ko yana ciki ne shi ɗan tawaye ne kuma akwai nasoshi da suka halattar da a yaƙiwa a yaƙi ɗan tawaye ina fatan mun fahimci wannan da kyau amma a imma aka ce yanzu misali a zamanin sahabbai sun ɗan rage kaɗan da tabi'ai ai akwai hajjaji bin yusufu sakafi sahabbai sun yaƙi hajjaji ne kuma hajjaju a irin abin da yake ba da labari hajjaji salihi ne hajjaji adali ne duk ba ɗaya kuma ai ba mu ji an ce inda su abdullahi ɗan umar suka shirya zanga-zanga da jihadi cewa sai an yaƙe shi ba an fahimci wannan to wannan ita ce aƙidanmu to a lokacin da kuke faɗin wannan ta taku to a daidai wannan lokacin 'yan shi'a da su hawarijawa za su ta ƙoƙarin zolayenku kun fahimci wannan da faɗin maganganu iri-iri a kan kudinsa tun ku cewa matsorata kuke yanzu ya yake ku amma kun ja baki kun yi shiru misalin wannan misalin lokacin da aka kashe malam albani zazzaki ya fito karara ya ce 'yan salafiya musamman almajiran albani sun san waɗanda suka kashe albani ai kun fahimci wannan da kyau ko su sun sani amma saboda suna tsoro sun kasa faɗa ya ce kagan mukuwa su a shi'a kenan su su zagzaki su sun san waɗanda suka kashe albani kuma in sun so su faɗa sai su faɗa ba sa jin tsoron kowa ku gano wannan da kyau ko ba sa tsoron kowa su sun san haka to kaga irin wannan kuna faɗin aƙidan ku haka suka ji domin su tattaro makiya su mara masu baya to sai su rika nuna cewa ku matsorata ne kun sani amma tsoro ya hana ku ku bi shi ko matashi kullun so yake a rika yin wani abu na hamasa ko da ko hamasan nan ƙarya ce ko da ko hamasan nan za ta ja mu al'umma da addini matsala to shi yana sha'awar wannan abin a raka tafiya cikin kazar kazar kazar wannan yake taro ma hawar jama'a yake taro ma shi'a jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku to za su gwaba muku irin wannan to ana nan idan jawa na da su suna da irin ɗabi'a shine ba sa ƙarya amma jawa na yau ƙarya ita ce hanyar yaɗa ma da awonsu su kama 'yan shi'a suke an fahimci wannan da kyau ko akwai lokacin da da zagzaki wancan maganan bayan wannan waƙi'a da fa da ta faru da shi sai aka samu wani ya rubutu cewa a tambayi zagzaki dangane da abin da ya faru da ya ce ya san waɗanda suka kashe albani to yau ya faɗa cin daga shi hannun hukuma kuma waɗanda ake zargi aka ce wai an kama su ne suka kashe malam suna hannunku to zazzaki ya faɗi suwaye an gane wannan da kyau to waɗannan makaryatan waɗanda suke tafiya da suna da siffa irin na ahalu sunna sai suka ce wai mu mun ce ba ma goyon bayan wannan magana kun fahimci wannan da kyau ku a ina aka yi wannan magana a ina aka yi shi sa sun faɗi maganar sai suka ji ta isu isu duniya ma bata saurare su ba baki ɗaya saboda allah maɗaukin sarki da kanshi ya shaida la'anannu ne su domin duk wanda ka samu daga ci ka ce ya aka yi jita-jita suke tafiya da shi shi ba ƙur'ani ya ce allah ya tsine ma masu bin jita-jita an gane wannan da kyau ku ba abin da ya dame mu da wannan yanzu inda gaske suke yi yanzu ai gashi ana zuwa ana tuhuman 'yan shi'a sun turo jama'ansu gwamnati ta kawo jama'an ta musulmi da kowa na da jama'a waɗannan da ke ihun banzan kaje kaga sun je eh saboda suna tsoron kar 'yan shi'a su gansu don su makin sunayensu da lamban gidajensu ashe dama maganan banza ce an gano wannan da kyau ko wannan ba daidai ba ne irin waɗannan abubuwan mutane suna zuwa suna yawo da ƙarya suna faɗin ƙarya cikin al'umma ko kuma da sunan da'awun sunna wannan yake mai da su baya allah maɗaukin sarki ke disa shaskensu domin suna ɓata addinin shi su basu sani ba Allah maɗaukin sarki ya kiyaye yanzu misali a jihar kebbi ne aka samu ɗaya daga cikin malaman shi'a ya wa'azi yana alfahari da cewa ai taɓa malar zazzaki ba daidai yake da taɓa jafar ba kuma ku sani taɓa zazzaki ba kamar taɓa albani ba in an isa a taɓa malaminsa a ga abin da zai faru kun gano wannan da kyau ku yanzu an taɓa malamin nasu ko ba taɓa ba a nan ko mu ba taɓa malamin ne ya dame mu ba yanzu mu hadisin annabi ne ya dame mu annabi ne ce la ta tamannau liƙa al'aduwi kar ku yi gurin haɗuwa da maƙiyanku ko suwaye was'alullah al'afiya ku roƙi Allah zaman lafiya su sai suna alfahari maƙiyansu zo a kara kun gano wannan sai Allah ya kawo maƙiyan dan da masu yan shi'a sun mai da gwamnati musamman jami'an tsaro a matsayin maƙiyansu to in ya tabbata makiyansu ne a bisa to annabi ya ce kar ma ku yi gurin a fito na fito ku da su kullum ku ce Allah ya zaunar da ku lafiya da sun ji wannan magana na annabi da annabi na da kima a idonsu to sanda wannan shugaban hafsoshi ya zo wucewa to da sun ji maganin to rara ta ta taman naulaka al'aduwi sai su kauce sai su ba shi hanya sai ya wuce ina gaya muku daga sanda ya zo randa na mtd zuwa sanda zai iso pz tsananin abin da zai ya ɗauka minti biyu don kun sayin da suke gudu a mota da ya wuce hankalin shi kwance salin alin da sun zauna lafiya amma cin da suka raina annabi su ba za su ji maganan annabi ba da ya ce latata man naula ƙala duwi su 'yan zanzar ma a haɗa a buga ne an haɗa an buga ko ba haɗa an buga ba yanzu wane ne jiki magayi ba su ba yanzu wannan kamata ya ce masu ku je ku tuba tukuna domin kun tsokana annabi ne Allah maɗaukin sarki ya ɗanɗana muku gyaɗa a hannu an gano wannan da kyau ko suka ji yadda take gasa masu gyaɗa aka yi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan shi sa duk inda rikici yake ko duk inda fitina yake karka ce ya zo in har ka nemi ya zo ya zo wallah bayan da za ka iya da shi to yanzu a cikin wannan gaban da za mu yi karatu a kai annabi ya hana mutum yi gurin ina da ma ya fada da makiyin shi karar an hana wannan ko a yi rigima to shugabanninmu da suke jagorantarmu ai sun fi ƙarfinmu a komi sun fi ƙarfinmu to kan mai gurin ina da ma a ce su zo ɗin ahidin sai mai buba ma tsoro a mu muna tsoro me yasa muke tsoro muna tsoro ne saboda annabi ya tsoratar da mu ya ce mai hankali domin ya fi mu sani kuma ya fi mu nesa an gane kuma wannan ba shi zai sa don mun faɗi wannan muna ganin haƙƙinmu a hannun hukuma kuma mu bin hanyar da ya kamata mu nema ba amma ta hanyar rigima ta hanyar fitina ta hanyar tsiwa ta hanyar tada hankali da zanga-zanga da tashin tashina to mu annabi ya hana mu wannan wannan ita ce a ƙidarmu mu shi yasa da wani zai ga wani abace yan dariƙa ko yan shi'a sun fito za su zanga-zanga ya zai ci alaga ta malamu ma fa ya kamata mu harraka sai mu ci a tafi dakin matanka ka harraka can ne za ka samu lada amma ba a nan ba nan za ka haifar wa musulmi ci baya a kashe masu 'ya'yayensu a kashe masu dattawansu a ƙona masu gidajensu a ƙona kasuwanni da makarantu 'ya'yan musulmi su kasa zuwa makarantu a rasa yadda za a yi da asibitoci ba magani ka haifar da matsala a hayaniyanka kai kaɗai. an gano wannan da kuma karku damu da shama a ada makiyanku za su ta zagin kwashe kuma tsorata ne mun ji ai dai mun ga dai abin da ya kare ga jaruman ku su masu jarin taka yan a fito a kara mun ga yadda dai abin ya faru da su an gane wannan kuma ba wai muna tsoro ne na ci a aya ƙarshen hadisin annabi ya ce fa'izastun firtun fanfiru idan sun matse ku ko gaba sarki sai Allah sai dai a fito a kara to sai a fito amma tsokana ba namu ba ne. an gane wannan da kyau ku haƙuri shine wajibinmu muna nan muna roƙon Allah kuma muna gabatar ma shugabanni da nasiha bil hikimatu wal mau'izatil hasana kuma bayan da za kawo kan mimbari kana cin mutuncin shugaba ka ce wai kana mai nasiha ne ba a ma shugaba wa'azi a mimbari in har aka zo mimbari to ta ƙari daga nan sai karawa kun gano wannan da kyau ku ana neman shugaba ne kunan da shekara nawa ne a yi mai nasiha kuma yi ma shugaba nasiha ba lalle kai ba kuna fahimtar wannan ba lalle kai ba sai dai ka gaya ma wanda yake da kusanci da shi kuma ya yadda ya ji maganin shi ko da kai ba ka san wannan shi da aka je ka gaya mashi amma in bana bakwai a cikin wannan harka tsammani suke yi shi fa yanzu in ya zauna gaban kowa ya zai gaya mai magana dole ya ji ba mamaki mummunan kalmomi sun isa kunnin shi a kanka yadda kana ma zuwa madadin ya rika sauraron me kake faɗi zuciyan shi za ta rika haska mai waɗancan abubuwan da ya rigaya a cikin zuciyar shi ne dangane da kai to maganin kar a yi kar ma ka ji tura wanda ya yi da shi wanda sanda yake faɗin kalmomin ko da zuciyar shi ba ta so to amma sanda yake mamalan wani ko shugabawa ne zai sa ya karɓi magana dama bukatan maje hajime ba so kake yi ya ansa ba ko so kake ka je ka zauna a gaban shi ka sa cikin CV ɗinka ka zauna da gwamna lokaci kaza ka gaya mai kaza don ka samu daraja iri kaza ka kalli mafi yawancin malaman mu abin da ke gaban su kenan ya ba labari a lokacin da muka je wajen gwamna kaza a ma an ce kaza an ce kaza an ce kaza an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala ce, ar rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama akhbarana bi hazil ashiya laiman manzon Allah ya ba mu labarin waɗannan al'amurori masu ɗimbin yawa waɗanda ya kamata mu san su mai aiki da su kulliha rahim al المجاهد ladi layu يطيق batul abadan. kunga. annabi annabin jinƙai ne annabi annabin rahama ne annabi mujahidi ne jarumi ne wanda baya tsoro wanda kun ga ɓanna ba ta iya mukawamantan annabi da da'awon shi har abada duk inda ta zo sai ta rushe nan kar wani ya ɗauka wai gaban annabi ya faɗi ne yake ƙoƙarin tsoratar da ku dangane da azzaliman shugabanni yanzuru ila ma yaslihu lil muslimin mala ya ce yana kallon abin da yake shi zai zama salahi ga musulmi zaman lafiya da hukakan arziki ga al'umman musulmi abin da kullum annabi yake hange kenan akwai abin da matashi zai ga a ah, suwana suna mana rashin kunya su dinnan innahum la shirzimatun qalilun ai yan kaɗan ne wa innahum lana laga'idun kullum suna ɓata mana rai wa inna la jami'un hadirun gamu da yawa ai mu je mu bibbige su kul an gano wannan da ku kana ganin kila wana da wana yan kaɗan ne barka make su kana zuwa sai hukuma sai ta shigo cewa zaka ka tada hankalin yan kasa kaga a wannan abin da kai kake tsammanin wana da su wana za ka yi ma ita kuma lokacin na hukuma mai take kallo tana kallon kana fada da me da 'yan ƙasa ne sai ka haɗu da matsala ba a haka sai ka ƙyale su ana nan tsawon zamani ita hukuma ta nan tana aunawa tsakanin kai da su suwaye masu fitina kana nan kana kwance sai ta murkushe maka wanda kake so nan dama ita gwamnati tintintintini ba ta yi dame ta da ƙayan baya ba ba ta yi da shi ba ko da ko gwamnatin zalunci ne ita so take kowa kawai ya bi don a zauna lafiya Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa ila ma yasiduhum kuma annabi yana lura ga abin da zai haifar wa mutane ɓanna yana ankarar da su cewa su hankali da shi wa yarjihu bainal masalihi wal mafasid kullum annabi yana ƙoƙarin tarjihi ya auna ya ga tsakanin ɓanna da daidai wanda ya fi misali idan aka zo shugabannin nan suna cutar da ku matukan cutarwa cutarwa cutarwa ne cutarwa ba amfanarwa ba ne to amma kuma yin fito na fito da su a fito a ce a buga a kara da su shi ma cuta ne to cikin waɗannan cutan guda biyu wanne ne mafi zama maslaha in gaje ka samu bakawar sai ce cutan ne maslaha sai fara ƙaje magana sai ka ce ana dubawa a gani ne wanne ne mafi sauki kun gano wannan da kyau ku shine irtikhabu akhaffu dararaini dukkanin cututtukan guda biyu dole ka hakura da ɗaya? yanzu ka tinkari mai bindiga kana da askan aski ko ko ka hakure ta rankwashin ka yana koda maka mari har ya gaji ya bari wanda yafi hmm? da Allah bindiga ne yake rike da ita sai ronkushi ka mare ka kai kuma aska ce a hannunka don allah ka haƙure ta ka yana ka nan da awa biyu ya tafiyan shi kyale ka da ka yunkura ya harbi guyoyin hannunka da kafanka ko bai kashe ka bai baka don allah wane ya fi sauƙi eh shi ne abin da annabi yake kallon mana ti yadda kuka ɗauko hayaniya ko sai gwamnati ta ga dama ta kyale wallahi sai ta ga dama ta kyale yanzu abin da ke faruwa da 'yan boko haram wa ya taba tsammana haka zai faru eh yanzu a mafi yawancin najeriya sai dai a jin a gani a jarida ba irin yadda ma za ka ji an ce to yau an je an banke police station kaza ko an je an rushe bariki kaza ko an yi a sai dai ka ji can cikin dawa ana can ana rigima ko sun yi kora sun gudu ma da haka abin yake faruwa ya kawo ka san me kake ciki in a yau kai baka kai karfi da tanadi da karfin hali irin na 'yan boko haram ba to kai ne min babi aula ka natsu akan abin da ake ciki in gaji 'yan siyasa sun je gidan rediyo suna zagin gwamnati suna sukan gwamnati idan mutanen gwamnati suka ji 'yan siyasa 'yan uwansa suna sukan su, abin da suke cewa a adawan siyasa ce ba sa damuwa za su haɗu gidan sha'ani su gaisa su zumunci su wuce babu komai kuma ɗazafa sun zagi juna haka suke amma kai yanzu mai addini kana zuwa kasa rigar rigan siyasan can ka sake kai masu wancan maganar to ba su ka da adawan siyasa suna ka a matsayin ɗan zagon ƙasa ga gwamnati yadda za su yaƙi ɗan tawaye haka za su yaƙe ka sai ka yi nazari shi sa idan aka samu shashasha daga cikin sakar karu ya hau kujeran malanta kuma yana sauraron kafafen yada labarai ko yana karanta mujallu irin na siyasa ya ce zai aro kalmomin 'yan siyasa ya rika hawa kansu yana faɗi kan shugabanni ko sai ya sha mamaki kuma zai sun mai da addinin nan baya an gane in kana son ka faɗa sai ka samu wani ɗan siyasa a kusa da kai ɗan adawa wanda kai ba a san alaƙan ku ba sai ka rika gaya mashi sai ya rika faɗi an gano wannan da kyau ku amma yanzu malamai sun shiga cikin adawar siyasa da ƙarfi sun shiga adawar siyasa da gaske suna yin kalmomi irin na 'yan siyasa shi sa 'yan siyasa suke tunkaran malamai a da ƙarfin gaske cewa sai sun yi fada da su sun kasa fahimtar ba haka ake yi ba inda sun ɗauki girmansu su malaman da sai 'yan siyasan ko shugabannin sai su rika kawo ƙara wajensu cewa ku rika wa mutane wa'azi mana kun ga abubuwan da suke yi kun gano wannan da kyau ku yanzu a gwamnatanci a najeriyanci an yadda da cewa malamai sun yi takin site ko kuma suna shirin su yi shi ka ke ganin a yau idan gwamnati tana neman ta wayar da kan jama'a ba ma ta nemo malamai sai da nemo wani tsohon ɗan jarida a sa shi ta jawabi a gidan rediyo da ire-iren waɗannan abubuwan ba don koyin ba sai don malaman sun yi kuskuren da bai kamata su yi shi ba ko su kokari suke su faranta ranwa almajiransu da masu sauraronsu to bari su yunkura su rika sukan hukuma wannan ba daidai ba ne ba cewa muka yin sun yi ba daidai ba a fadi amma bil hikimatu wal mau'izatil hasana kuma kalli yanzu a jihohinmu kowa ya kalli irin gwamnan jihansu da irin yanayin shi da irin ɗabi'un shi A wanda yanka shekara har ya sauka kana zagin shi ba zai kalle ka ba akwai wanda ko in ka zage ka soke shi to ramin maciji ne bai gaji zungura ba to zaman ka lafiya ne, kai bakin bakinka kawai an gano wannan da kyau ko habaici ka kai mashi in ba ka fahimci wannan karatun amma in hawar jawa na kewaye da kai suna ce maka ba mu jin tsoron kowa sai Allah wullata ci ubansu za ka ci ubansu amma za su ci ubanka kai ma an gano wannan su su ci gaba da mulkin su kai kuma sun tsaye da naka me amfanin cin ubansu da kai sai ka rabu da 'yan siyasa ɗan siyasa zai iya zuwa gidan rediyo awa uku yana da su ya zauna lafiya wallahi baccin shi hankali kwanci har ma a wani lokacin ana neman a rufe bakin shi a aiko mai da kuɗi da motoci da kaza da kaza a ce kyauta ne daga mai girma gwamna ko kyauta daga mai girma shugaban kasa misali nake yi don a rufe bakin shi ya shiru ya daina kai ko za a rufe bakin ka mun gane za a in ga ɓata masa rai ɓacin rai ya rai ba kawai zuwa za a ɗan ƙala maka wata magana yasa zo su tafi da kai ba an fahimci wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu. to annabi yana auna abubuwa wanne ya maslaha kuma wanne ne yafi mafsada to sai bi abin da yake shine mafi maslaha malai yace ce fa zulmul hukam kun ga zaluncin shugabanni wan hirafihim da karkacewansu a bisa harka mafsadatun kabira wannan ɓanna ne babba a ce shugabannin ku madadin adalci su koma zalunci madadin tausayi su koma kaushi da tsananta ma al'umma madadin su sauwaƙe ma talaka yanayin rayuwa su koma suna azabtar da shi suna tsawwala mashi madadin alheri ya zamanto kishiyanta suke wannan mafsada ne ba ya karama ba an gane wannan amma lakinnar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama amara bi sabari alaihi sai annabi yi umarni da cewa duk da aka ku yi hakuri a kansu mahama balaga fasadahum duk yanda bannan su ya kai ila an yakhruju min da'iratul islam mun gane yanzu bari ku ji yan tsakanin da Allah man fetur yi tsada ko bai ba Eh? yanzu ina ruwan malami da tsadan man fetur a cikin wa'azinka eh me ya hada kada da eh me ya hada kada bayani akan man fetur ya tsada ba ruwanka da wannan kun fahimci wannan kawai kai wa'azinka kai abin da ya kamata an gano wannan da kyau ku shikenan ana nan sai ka samu dama sai ka je sai ka zauna da shugaba daga kai shi a gidan shi ko a wani waje da zai baka ko a ofis din shi sai ka ce a tausaya ma talaka wannan man fetur din nan fa yana wahalar da su yana da gabin da ke tunzura suke maganganu a gidan rediyo da jaridu ranka dai a sayin da za a yi nan kuma ka ta wa'azin ka fitar da zakka a yi kaza a yi kaza a yi kaza sai ka ji shugaba fito ce a samu malaman Allah irin su wane kun gano wannan da kyau ku to a lokacin tallan ka yake yi duk wani malami da duk wani ɗalibin ilimi zai ƙoƙari ya ji me kake faɗa don ya zo ya ji don shi ma ya faɗa don ya zama abin saurare to amma to jama'a kun daga yadda ake layin man fetur gaskiya shugaba to ya mutane wannan ba daidai ba ne wannan ba kaza ba ne wa ya sa ka wa ya sa ka kuna fahimtar wannan da kyau wa ya sa ka kaji ganganci da karambani Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa ila an yakhruju min da'iratul islam khurujan wadihan la Alayhi alaihi wala dabab mala yake cewa ila an yakhruju min da'iratul islam har zuwa sanda za a ga su shugabannin bannan siyasa sun fita daga da'irar musulunci duka an gano wannan da kyau ko khurujan fitan da wadihan a ƙarare yake an fahimta shi ne hadisi annabi ya ce illa an taro kufuran bawahan sai kun ga kafirci ƙarara in za a ce nan ne da irin musulunci in dai shugaba na nan ko yana nan ko yana nan ko yana nan ka gane ko tsalle-tsalle yake a cikin ba ruwanka da shi na ka fatan alheri sai ran da ya tsalle bar da'irar ya zama kafir ya zama kafiri kuma ba wai kai ne zaka gano ai ina ganin shugaba kaza kaza ne ba sa ka wannan sai abin ya zama wadihan malami da jahili namiji da mace babba da yaro zai iya gane cewa lallai ya fita a da'iratul islam mun gano wannan da kyau ku ya fara filago bara fihi kuma ya zama ba wani kura a cikin wannan al'amarin gaba daya wala dhibab to mala kasa yace isharatin ila hadis ubad ibn samit a nan mala yana mana ishara ne zuwa ga hadisin ubadu dan samit radiyallahu anhu fil bai'a wanda ya zuwa kan mubaya'a wa fi ya ce kala radiyallahu anhu fi ma akhadha alaina cikin abin da annabi ya yi alkawari da mu muka yi mai mubaya'a shine an ko an baya'ana ala sam'i wa annabi ya mana mubaya kan lalle duk abin da ya faɗa mu ji ko mu mai mubaya fi man shatina muna cikin nishadi wa makarahina ko abin da aka umarci mu ba masu wa usirina da kuma abin da yake cikin tsanani wa yusirina ko muna cikin yalwa ma'ana da daɗi ba daɗi za mu biyayya muna so ko ba masu abin yi mana daɗi ko bai mana daɗi ba wa asaratin alaina kuma ko da mun ga ana mana san kai an fahimci wannan haba ai sai in ka shiga dimokuraɗiyya za ga san kai ku ne za ku tura motar sai da kai gaci wanda shi yana kwanci a gida bai ma yi komi ba sai ga an kira shi ana ba shi manyan kwangiloli an gano wannan asaratin alaina kenan to shine sai yake cewa Allah nunazi al'amra halahu kuma kar mu sake mu rika jayayya game da wanda Allah ya baiwan wani mukami baiwan wata daraja ko mai muna kokarin wai sai mun anshe ta dawo jinmu kar mu sake mi wannan yace illa an taro kufran bawahan kun ji ko sai kun ga kafirci karara indakum minallahi fihi burhanun kuma kuna da hujjoji da dalilai a wajen Allah ba hujjoji da dalilai a tunaninku na zuciyanku da ra'ayoyinku da abin da kuke tsammani ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan kafirci karara wanda kuke da hujja da dalilai daga Allah ba a nazarin ta kaitattu ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da shi fil fitan a lamba hadisi na 755 da lamba hadisi na 756 muslim ya fitar da hadisin a cikin al'imara lamba hadisi na 1709 allah maɗaukin sarki ya samu dace mala ce an rasulu ghayurun aladdin kun ga annabi to yana da matakin kishi kan addini bal huwa aksarun nasu ghayara annabi ya fi kowa kishi ba'adallahi bayan Allah maɗaukin sarki alama harimi akan duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta to Allah yana kishi ya ganga kai mumini ko kai musulmi kana aikata wannan abu an gano wannan da kyau ku. mala ƙasa yake cewa akhrajal bukhari fil hudud al bukhari ya fitar da wannan hadisi a kitabul hudud a lamba hadisi na 6846 muslim ma ya fitar da hadisin a cikin alli'an a lamba hadisi na 1499 kilahuma min hadisin mugira ta bin shu'uba radiyallahu anhu qala a hadisin mugira dan shu'uba Allah ya kara mashi yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce atajabuna min ghairati sa'adin yanzu ku kuna mamaki na irin kishin sa'ad ne kuna mamaki irin yadda sa'adu yake da matsanancin kishi ko domin shi sa'ad suna ba da labarin tsaba da tsanan matsanancin kishin shi na na bargo shi bai auren bazawara an gane so da kishi sannan kuma in ya saki mace ba wanda ya sai aure ta sau da kishi an gane wannan kuma shi ne shugabansu ina fatan mun gane wannan da kyau yawwa to shi ne suna labarin wannan zafafaffen kishi irin nashi sai annabi ya ce yanzu kuna mamaki ne na wannan kishi na sa'ad fa wallahi annabi ya ce ina maku rantsuwa da Allah la'ana aghyaru minhu kun ganin nan to na fi shi kishi kama za ka ce ya annabi yana auren bazawar a kishi nau'i-nau'i kuma kishi fanni-fanni ne akwai mutumin da ke da kishi hada da ra'ayi an gano wannan da kyau ko nashi kishi ne hada da mai ra'ayi an gano wannan da kyau ko ya danganta sai ce wallahu aghyaru minni shi kuma Allah ya fi ni kishi min ajali ghayratillahi harramal fawahisha saboda matsanantan kishi ne da Allah yake da shi ya haramta duk wata alfasha ma zahara min hawa ma batan na bayyane da ta ɓoye wala shaksa agyaru min Allah kai ba wani mutum da ya kai kishin Allah wala shaksa habbu ila Allah min Allah kuma babu wani mutum wanda yake matakan son uzuri irin Allah min ajili zalika ba asallahul mursalin saboda Allah ya bai yanke mutane uzuri ne ko ya ba su uzuri yanke masa hanzari yasa ya aiko manzanni mubashirin wa mundirin su zama masu gargade da jan kunni wala shaksa habbu ilaihi almadahu ba wanda ya kai Allah madaukin sarki san madahatu yabo min ajli zalika wa ada ko wa adallahu aljanna da haka ne Allah madaukin sarki alƙawarin duk wanda ya bi abin da yake so zai sa shi aljanna Allah yana son yabo hatun kenan ka rika duk abin da Allah ma kace ka gode in ka gode zai baka aljanna in kai sallah ka gode zai baka duk abin da kai kawai shi Allah yana son ka ce alhamdulillah kuma ya ga godiyan tun daga baki har zuci yana son haka kuma yana son ka yaba mashi ka jinjina mashi Allah kai kai kaza daga duk abin da kake so Allah zai maka Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya kawo mana hadisin da ya ce ba wanda ya kai Allah kishi wa Azalika zalika ya amuru bis sabari sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da kuma zaka ga annabi yana da kishi matuka ku to amma yana yin umarni da kai hakuri akan duk abin da aka yi maka ba da zaka ce kana kishin abin da ake ma addini bane annabi ya fi ka kishin addinin shi sai ya kawo maka ya fi ka kishin addinin amma ya ce ka yi haƙuri akwai abin da fanka ya haƙuri ko zai zo zai wuce amma ka gaza haƙuri fa ba zai wuce sam sai ya haifar da fitina misali a lagos ne wani ɗan a caɓa ya bige wata yarinya sai aka ɗauki yarinya sai aka kai ta asibiti to sai zama ɗan a caɓan unguwa ɗaya suke da iyayen wannan yarinyar tun da aka yi ta asibiti kawai tafiyan shi a'ka kwana uku ko ma ya je ya duba ta bai ji ya duba ta ba ranar sai ya yayin yarinyar sai suka gan shi sai suka tare shi suka ce mashi yanzu kai kuwa ko akuya ne ka bige ya kamata ka je ka ga abin da ta ji na rauni ya jikinta yake balinta dan mutum sai ya shiru yana zumbara masa baki sai suka dan mammare shi kawai suka tafiyansu ba shi gane ya wuce ba sai ya tafi tashinsu na yan a caba sai ya je sai ya gaya musu sai suka kwaso zuga suka suka sami yayin yarinyar nan suka ba su kashi a gane su kuma yayin yarinyar nan me ya kamata su yi ba su yi haƙuri ya wuce ba an yi ɗaya da ɗaya ya riga ce ba zai yi aibi da ɗaya ba ka bige mana ya don mun mamake ka ko kuma ku zo ku mamake mu sai suka kwaso zugan yan tauri na yarbawa aka zo duk inda ba haushe yake suka maki akalla sai da su kashe mutum takwas yanzu don allah marin da aka yi daidai yake da kisa sanda aka mammare shi kamata yin an je an faɗa ya faɗa abin da ya sa sai ce kai ne baka da gaskiya amma sai suka zama wa ma ana illa min guzayyata in gawad gawaitu wa in tarshidal guzayyatu arshidi shi dan guzayya ne duk inda guzayya ta yi yana nan la a akhahum hina yandibuhum duk sanda dan uwansu ya ce a kawo man agaji ba san bayan kai mai kai sai ce kawo ko yana da gaskiya kun gano wannan da kyau ba za tambaya sam yanzu da awan salafiyanci ya kake san a maida ta duk wanda yi kuwa ya karya sai ce shi ke da gaskiya cin da shi ya tara mai fara gaya mana madadin yana fara fada ya ce to sunan ka fasiki sai mun je mun yi bincike mun gano wani yanzu kai abin zargi ne in mun yi bincike ka tabbata haka ne to sai mu da haka ci gaba in ko ba haka ba to kai ba mutumin kirki ba ne haka ya ce in ya san za a ga mai shi fasiki ne an jima zai tara ku a inda al'umman kasa suka yi da gaskiya yake faɗi a nan ya zauna ya ƙarya a wajen ba zai yi haka ba amma da yake kuma din makiya Allah ne ba ku da imani shi yasa kawai duk magan da ga muku gaskiya ne ƙarya ne shi ke nan ɗauka shikenan sai ku ta tafiya sai bayan tsawon lokaci sai mutum ya ji gaskiya ya ce tushi wallahi tallahi ai bai san haka yake ba wallahi da Allah yi haƙuri menene ba wani haƙuri da a sai ka je gaban Allah ka gaya ma Allah ba shi nan ba Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu ya ce wa ahalus sunnati wal jamaa min ahadis sahaba kun ga su ahalus sunna tun daga zamanin sahabbai ila yaumina haza har zuwa nan mawqifuhum la yakhtalif matsayinsu bai sabawa da wannan matsayin da annabi ya aje su na haƙuri da bin abu sannu da riƙe hannu kar a kai ma hukuma bugu kun gano wannan da kyau ku amma gaje ka samu waɗancan hawarish ɗin za su tunzura ka yanzu a ce kara suka ce ba komi Allah maraukin sarki ya tsare mana imanin wala ya khuruju an tawjihatir rasul karimi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ahlus sunna ba sa fitan kafa daga yanda annabin rahama yake nuna masu su bi alladhi akhbara bin hirafil hukam wanda ya bamu labari na karkacewan shugabanni di yanda aka ya komo shugabanni za su yi za su fandare shugabanni za su karkace shugabanni za su shagide shugabanni za su ba hanyar da ba ita ka ɗora su ba wa amara bis sabari alaihim sai kuma yi umarni da ayi hakuri da su kun gane shugabannin za su bar hanya amma sai ce ayi hakuri kaga yanzu misali in suka suka bar hanya wa kake karyatawa annabi kake karyata dan ya gaya maka za su bar hanya kai ko baka yi dabarin hanya suka yi ba kuma ya ce ka yi hakuri yanzu wa kai matawaye annabi kai matawaye ya gaya maka za su yi kuma suka yi sai ka ce Allahu akbar kaga wani yana ƙara tabbatar mana da nagartar manzancin manzan Allah ne to ya ce to yanzu bari mu ɗauki umarnin da ya mana bari mu yi haƙuri abin da aka ce mu bari mu kuma sai mu bari Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce fa'an auf bin malikin al'ashja'i radiyallahu anhu ƙala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo ya ce ya ji annabi yana cewa khiyarwa immatikum zaɓaɓɓu mafiya ƙima da daraja cikin shugabanninku su ne alladina tuhibbunahum su ne wanda ko kuna son su wayo hibbunakum kuma suna son ku wato salluna alaihim kuna masa addu'a da fatan alkhairi wayo salluna alaikum suna muku addu'a da fatan alkhairi wa shirarwa a matikum a shararen shugabanninku alladhina Su sune wanda kuna kin su na yabghidunakum kuma suna kin ku na tal'anunahum kuna tsine masu albarka wa yal'anunakum suna tsine maku albarka to yanzu mu tsaya mu lura shugabannin ma haka suke eh kun yi shiru eh shugabanninmu ba haka suke ba kawai kalli baya ku kalli yaushe kalli yanzu yanzu shugabanninmu suna son mu mu ma muna son su muna masu fatan alheri suna mana ne fatan alheri amma kun san inda aka samu matsala 'yan adawa da aka zubar su ne suka zo suka rika cusa muku maganganu an gane wannan wasu na baku labari eh, tubogin ga mulkin nan wahala yake sha ba sai mu ce zamanin ku daɗi aka ji yanzu ba ganin shinkafa ta kai kaza zaka ce ta kaiwa mana zamanin a ce kafin ku ansa mulki shinkafa nawa take ba dubu biyu da wani abu take ba buhu ya aka yi kafin ku sauka shinkafa ta kai dubu tara ko dubu goma ya aka yi don me ba ku rike ta a dubu biyu da wani abu ba daga hawan ku mulki kuka dinga ƙara shinkafa kuna ƙara ta kuna ƙara ta kuna ƙara ta kun gano wannan yanzu kuma in kun ce an samu matsala shinkafa ta kai kaza ba ku ne a majalisa kuka hana sakar kuka hana ci gaba ba ko ba gyoron ku bane kun gano wannan da ɗan Najeriya yana da wannan da sai ya gaya masu wannan sai a zauna lafiya kuma yanzu ya farashi sama na kaya yanzu aka fara a zamanin annabi ku karanta hadisi a babin kasuwanci ghallas si'r fi ahadi rasulillah aka ce farashin kaya ya yi sama a zamanin annabi sabai suka je wajen annabi suka ce fasa irlana ya rasulallah ka sanya mana price control annabi ce inna lahuwal musa'ir ce allah shi ke sa wannan ce ina tsoron kar in je mutum ya tsaro kayan shi kun gane da ya wahala in komo ina in sa shi ya siyar ya fadi ya kara na ran lahira ya ce ba zai yi ba an fahimci wannan da kyau ko kuma wannan lokacin da an samu wanda suka ware su ne ne suka wawushe foreign reserve na kasar wanda ya sa duk aka samu matsalan ba ku ba ne auga mutane an samu matsala matsalan mai aka samu ba samu matsala ba har yanzu mota ce ga ta nan ta ɗauko lodin siminti tan tebur ce ta ƙura gudu a gangara birki ya felin eh sannan direban ya tsallata hundo ya fita kai ne ka an yanzu tukin don yadda za ka yi sabin ɗin wannan motan da kuma ga kasuwa can gaba dandazon jama'a kuma ta tsakiyar za ka bi kana kama siyari sai siyarin ya kwaɓe abinda da ya da najeriya kenan to yanzu na ƙoƙarin mai da siyarin ne tukuna don in ma ba da tsaya ba a kauce ma wancan kasuwan kar a je a yarra gabza kar a yarra gas yanzu kokarin da ake teke kun gano wannan yanzu don allah ana tunanin shi wannan sabon direba ya siyo kayan tsaraba ne ya kawo gida ko ku ana tunanin matukuna ita motar ta tsaya ba ta kisan kai a gaba ba yanzu wannan direban da ke kokarin ya tsaye da mota ya kauda ta daga kashe mutane ya kamata ya zama abin zargi ko ko wancan direban da ya tsallake ta wundu kuma kawai kere kere mutane su kijin abin da ya kamata su ji an gaya muku mu a dawon muka rufe ido mu yi an gane mu ɗan bayani ne da manzan Allah ya ce biyu an gane mu shugabanninmu za mu ta masa addu'a ne kawai kuma an gaya muku wancan ma da ya tafi kun san dalilin da mista muke ta mayagun addu'o'i muke ta karo da shi illa an taro kufuran bawahan ne yayi wannan ne amma waɗannan namu wallahi da abin da suke fata alheri da mu musu kuma mu mun san za su taɓa mu ai ko ba su ba eh duk wanda ma yake tsammanin ba za su taɓa mu ba wasa yake yi amma ko sun taba wa mu annabi ya ce mimi mu yi haƙuri yanzu mu annabi muke bi ba su ba kawai shi kenan sunna muke yi mu Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace amma yanzu kullum kai kenan ka zagi shugaba ka la'ance shi wa ya sa ka eh? to idan suka zama a sharare a kan guku to malam kun shiga uku Allah maɗaukin sarki ya tsare mana mu, amma mutane sun kasa fahimtar su waɗanda suke da adawa na siyasa da waɗannan shugabanni wame suke nema kujerar suke nema an gani to in suka bari sai lokacin zaɓe ba su adawa ba to suna da matsala tun yanzu ne za su yi ta tafiya suna waɗannan 'yan soke-soke suna soke burutsu har zuciyar talaka taggamsu gamsu da cewa shugabanninsu ba na gari ba ne ana zuwa lokacin mai zaɓe shi kenan sun samu sauƙi zuwa su gaya masu dama mun gaya muku a baya ko e eh, to mun yadda ku zo mu ji sai su ware Shi ne dalilin adawan to amma mu yanzu da muke kan mambarin musulunci to za mu gaya mutane wannan fa ba fa daidai ba ne an gani to su ma ba za mu yi shiri da su ba to amma ya fi sauƙi mu yin shiri da su don su ba shugabanni ba ne ba umarnin da annabi a kansu amma waɗannan shugabanni su suna da umarni da annabi a kansu jama'a kuna fahimtar wannan to amma na gaya muku a baya sai kun toshe kunnunku daga shamatatul aada za ce oho gashi nan sun kasa eho suna jin tsoro eho kun gane wannan da ke ku duk ku rabu da su Allah madaukin sarki ya sa mu dace qalu sai sabai suka ce kulna ya rasulallah afalanu na bizahum inda zalik ba za mu fito na fito da su ba ai karan batta eh wallahi ba za mu yadda ba a zo kawai shikenan kawai dibi shahidai wa yattakhidha minkum shuhada qala annabi ce la ma aqamu fikum as-sala kawai in dai suna sallah cikin ku to mu mu shugaban ba ma waye sallah cikin mu ba can ka'aba mu ga ya shiga ƙare da ƙarau ka san ko shi wancan da ya fita ta hundu ai ba zai je ka'aba ba ko za shi kuma ga shi a masallaci ya tsaya a kusa da inda annabi yake tsayawa a nan yi sallah ko ba haka ba ne ba gan shi a madina ba ba gan shi yana tsawafi ba ba gan shi yana sa'ayi ba yanzu musulmi ne ko ba musulmi ba ne wa ya sa ka dawa da shi wa ya sa ka eh wa ya sa ka dawa da shi ku gane an lalata aƙidin mutane an ɓata imanin mutane an sauke su da kan ƙa'ida ba jiya na jima'a abraman nan yana muku wazi ba yana cewa arziki daga wajen allah yake zuwa ba daga abuja ba ya ce ina ruwanku da budget kai da ka roƙi allah ka zo ka dogara da budget ka ka da matsala kenan yanzu da allah za ka dogara ko da budget abuja ne za ta kawo maka arziki ko ko allah ina ruwanka da wannan kai yadda za ka yi ma shugaba biyayya ka ce to Allah annabinka ne ce mai biyayya kuma ga shi muna yi kuma ka san muna shan wahala Allah to Allah kawo mana sauki ka ga yadda sauki zai zo makana kana kwance hankali kwance amma kiri-kiri kun saki Allah kun kama budget <laughs> kuma yanzu misali kana tsammanin ko an saki budget budget zai kawo jan ka ne zai zo ne mashirmanci ka kama Allah da yake yana ganin ka ya sauwaka maka amma ka ce wa yare yanzu ba budget bai na ruwanka da shi da da ake budget din da ruwan budget da kai ne ba har a gama budget din ba kana labarin shi ne kowane barawo yanzu ya bude baki so yake wai babba ya sako kudi ya kwasa an gaya muku haka za a yi wanda ma ka kwasa da sai an dawo da su tun gano wannan ba a cana ya ce duk masu kwashe-kwashe su yi gani ba sai ya gani Allah ya taimake mu nabi ce a muddin suna sallah cikinku la ma a kamo fi kuma sala nabi ce sam kanku sake ku fito na fito da su in dai suna sallah cikinku to labari ya kare an gano wannan da ke ku yanzu duk gwamnoninmu mafi yawa na arewa suna sallah tare da mu ko ba sa yi to dan menene za mu zo muna adawa da su dan me me suka yi mana korewa ka ce wane ya ce a rusa gidansu wane ku je ku mai wazi mana wane ya ce zai dokan wazi ku je ku mai wazi mana ku gaya mashi ba ruwan shi da maganar malamai in yana ne mai zauna lafiya ya nashi addini mai namu gane wannan da kyau an koma mulkin da kake boko ne kai baka san wannan addini ba ruwan ka da shi ka shiga ciki sai ka bata maka kanka lokaci malamai suka fara kalubalantan ka ba inda zaka an gano wannan ka ce, wa za a ware wanda suka cancanta da wanda ba su cancanta ba kai ka cancanta ne kun gano wannan da kyau ku wa ga ma ka cancanta ne wani malamin da bai kai ba wani malamin ne mai alfarma kai ma babu buhari maka alfarma kun fahimci wannan da kyau ku menene a ciki kai qs ne me da qs da mulkin jama'a za a samu wanda ya je kan da public administration ne ya sa shi me alaka ka je ka dinga kimanta gidaje ana gina ka sauka a samu wanda ya iya mulkin mutane a sa shi ko dan quantity surveyor zai zama shugaba ne ba a jami'a an ware 'yan public administration suna su kula da wannan abubuwan ba a jahilci na nifa ka na fahimta 'yan business administration si kaza su kuma 'yan qs je su haɗu da architecture su haɗu da waye-waye su ta gina gidaje sai a samu wanda ya iya wannan shi kuma sai ya mulki ko ba shi ba ne ina da abubuwa guda saba'in da zan kalubalance su akan haka ko ba zan yi ba ne saboda annabi ya ce karin mu yi amma muna da su an ce za a haɗa addinin musulunci da addinin kirista a yi masu hukuma kwaya ɗaya shugaba ɗaya da komi da komi wannan a cikin fatawar musulunci kafirci ne ku kan da salasa rasail fatawa na lajinatu da'ima kafirci ne wannan duk wanda ya shiga ma kafiri ne to haka ɗauko wannan ina ma za a ƙare tukuna sannan na biyu in ya ce zai ma addini haka ba matsala amma ya fara ma apc da pdp ya hada sa ofis daya ya masa shugaba daya sakatare daya sai rika magana da yamu daya ya fara da wannan da ya fi wayo tukuna sannan ya zo ya yi addini shi ko addini ya ce lakum kum irin wannan raddin ya kamata a yi irin wannan kan wannan kare ina da magana sama da saba'in daban-daban wanda sai na warware waɗannan abubuwan duka kaf wanda ai ba yau aka fara wannan abubuwan ba duk su bakar abdullahi abu zai sun warware waɗannan abubuwan a cikin atta'ahi bainal adiyan shiwarar khidari da irin waɗannan ababen gaba ɗaya tun bayo aka fara wannan ba tun tun tun tuni ne an fahimta ta ma malamai su hau bari suna waɗannan maganganun bai kamata ba yanzu ko ala speaker ai ba zan yi waɗannan maganganun ba yanzu nan aji ne ba zan faɗa ba sai dai in ya kama za mu zauna da gwamnan sai mu gaya mashi ko kwamiti aka samu ba za mu gaya musu ba saboda ba za su iya faɗi ba saboda kwamitin in sun je suna tsoro su faɗa cin da abin da yake so ne ake adawa da shi amma gaba da gaba sai a gaya mashi kiran kai dai kamar wannan abubuwan kana cewa akwai malaman da ba su kamata ba ai da sai mutum ya je gabas sai mu ce to yanzu ranka dai kana son mu je gabas din Wadanda suke gabas din ba ga abin da suka rike a sambisa ba shi kike so mu je mu koyo haka ya faɗa daily trust ai da shi sa yanzu kowane malami dan habba wa dabba ai ya faru kaza kaza kaza sai mu ce eh, shi sa yanzu a shugabancin kasa ma da irin abubuwan da kuke aka samu rashin cancanta an gano wannan da kyau ku rashin cancanta kai ka fara sai a gaya mai gaskiya bayan da za a yi ka ɗauko abin da ba daidai ba ne ka zo ka fare kuma kana sukan wasu can daban na kan ma laifi ne ta ma kaga shi shugaba ne yanzu wannan magana za a kawo ta ba za a kawo ba yanzu ku dukkan yanzu kun ji daɗin wannan magana da nake yi haka to amma kuma annabi ya hana a yi ta kun gane wanda ya shi to mala an hana eh mana illa an taro kufarin bawaha yanzu wannan shawara ya kamata a je a zauna a bashi yanzu wawa in ya ji wannan an jima sai dan lasfika a sama sai kawon faɗi an gane ba daidai ba ne a ji a samu dama a zauna da shi a nuna mashi mai yiwa duk malaman da ke zuwa suna gaya mashi ba su gaya mashi irin waɗannan maganganun da har zai gamsu a nuna mai haɗarin wannan abin da yake yi ya gane harkan nan ba harkan ka ba ne a nuna mashi a ce yanzu misali diyan da ran yadda da kike tausayin dattiji da yake da gwaiwa za ka je ka mai operation ya ce a wane mai operation ba likita ba to harkan malanta karbi da malamai su harkar su ba baka san yadda ma'aikatan take ba ɗade daga ganin ka ce waya izala a izala in aka bude maka rigiman da suke isu isu ba ka yi ɗauka ba karka cewa izalin jos da kaduna na kaduna ma in aka bude maka rigiman da ke cikin salafiya ba za ka yi ɗauka ba rigiman da ke cikin me ɗariƙa ba za ka yi ɗauka ba amma sun me sun danne suna tafiya ko to wallahi ka ɗaura hannu a kan su kawai ka ci gaba da mulkinka amma yanzu in kai sakaci ko sai ka kirkiro wani bala'in boko haram da fi wanda yake baya don yanzu misali ana cewa an ba wana lasisi ba a ba wana ba magoya bayan wana fa ba za su koma wajen wana ba ya gada ka san wannan ba za su koma bayan shi ba siyasa ba ne in wane ya kama ya faɗi primaries ku duka ku je kuma mara mai baya ta tafiya ba haka ba ne ya kamata waɗannan mutane ku gaya masu ba haka ake yi ba waɗannan ko za zama a 'yan adawa ne na zubar da jini haka za su zama haka ake yi a musulunci haka yake kisa sai kun gaya musu ana hana malam wani zai hannu fa don hannuwa zai hannu amma mabiyan shi kuma ba za su bi wani ba kuma ka kulla adawa na zubar da jini tsakanin ɗaliban wani ɗaliban wani haka waɗanda za a haɗa za su haɗa kai sai zama khawarij haka ake ku yau karanta tarihin khawarij a zamanin mu'awuya ya ka kare da su kuma sau da ba su san me suke yi ba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum